Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya amince a fitar wa hukumar ƙidayar jama'a ta ƙasa naira biliyan goma domin ƙirga yawan jama'a da ke ƙasar da ake sa ran farawa a shekara mai zuwa a lokacin da yake ganawa da manema labarai a Abuja. mukaddashin shugaban hukumar kidayar jama'a Eyitayo Oyetunji ya yi bayani yana cewa The commission has been implementing the EAD in phases Oyetunji ya ce an yi nasarar shata ƙananan hukumomi 228 a faɗin jihohi 35 da birnin tarayya wani abu da ɗan majalisar dattawa mai wakiltan Kaduna ta Arewa Suleiman Abdukwari. ya ce wannan yunkuri na kidayar jama'an ƙasa muhimmin ci gaba ne domin za a samu bayanan alkaluma a matsayin ginshikin samar da ingantaccen shirin bunƙasa da kuma rabar da albarkatu wurare da ayyukan yi. Wannan ya yi daidai da wani abu da ake cewa cikin ido ake tsawuriya. saboda maganan kidaya a cikin harkan ci gaban ƙasa ba ƙaramin al'amari ba ne saboda in baka san ainihin ma yawan jama'anka ba ba da za ka yi ka shirya musu yadda za su sha za ka yi musu wajen shan magani ba yadda za ka yi ka shirya musu yadda za a yi a samu azuzuwa na koyon karatu ba yadda za a yi a ce maganan yawan mutanen da za su ba hanyoyinka baka san irin yadda za ka yi ka shirya ba gwamnati aikinta na farko ta kididdiga akan jama'anta in ta san yawan jama'anta ne kawai za ta yi musu tsare-tsare na jin daɗin rayuwa sai dai mai fashin baki a al'amuran gudanar da mulki abdurrahman buba kwacham ya ce kidayar jama'a a wannan lokaci barnar kuɗi ne kawai domin hankalin al'umma ba a kwance yake ba a dubi irin basussukan da ake ci don aikin raya ƙasa da kuma taimaka ma al'umma a ce babu kuɗi wannan abu ya fito a ce babu kuɗi wannan abu ya fito a ce babu kuɗi maganan tsaro a ce babu kuɗi sannan a ce a fitar da kuɗi har zunzurutu 10 biliyan wai don a yi ƙidaya yana da kyau fa duk abun da muke faɗa fa ko ranan in dillancin yana zuwa kuma ba ba ma son sa bane muke faɗa nan muna son sa ne don muna kare masa martaba sa ne da mugan shaydanu alzalumai da suka kewaye shi wallahi za su kai shi su baro shi kasan nan halin da ake ciki da halin da aka fita na covid-19 da wahala da talaka yake ciki duk wannan a ce ba a lura ba ba a ce babu kuɗi yanzu a ce an fitar da 10 biliyan wai don a ce wai a kidaya mutane wa za a kidaya wani ƙasa fa ya manta da maganar noma fa ko hanya ko wuta wai su ƙasashen duniya sun manta da wannan a rayuwarsu fa ci gaban al'umma ke yi mu kuma har yanzu ba mu wuce maganar ruwan famfo magani a asibiti hanya ba mu wuce wannan ba fa har yanzu fa a Afirka na fa ki je Congo kwanan nan fa eh, in kin je irin su Rwanda Burundi nan kwanan su ƙara yaƙi ki je ki gaida su maintain kasashen su alkaluma da ke fitowa daga hukumar kidayar jama'a ta ƙasa ta nuna cewa an taɓa soke kidayar da aka yi a 1973 da kuma 1991 Najeriya ta yi kidayar ƙarshe wadda ake amfani da ita a shekara 2006 Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.